ko suratun fitar saboda haka a mu tashi abin na na sura mai bi mata wato hujjarat Allah ce muke da shi mana gaba wani أعوذ بالله من الشيطان wa mawdu'a abinda take karantawa al da lil mu'mini shiryawa ga mu'minai da amrin shiryar da mu'minai da umarnin Allah a wani hayi ko kuma da hali wato abin nan bai ma bi salahu al'umma duk dai wani abin da yake akwai gyaruwa al'umma da islamiyya ta musulunci a ciki wasu lawa kiyana haɗa kuma gyaruwa abin da tsarin ta ko mutuncin ta ita abin na sura wato ta ittahadan shu'urahum aw ikhtalafa kana magana akan abin da zai gyara musulmi ko da tsarin su ya haku ya yi ɗaya ko ya sassaka wa islamu ta islam tajma'u ko da sun hada kansu da matsala guda ko ba su hada kansu ba to ita dai wannan kalma ta yan uwantakan musulunci ta hada su waje ɗaya. saboda haka musulmi in dai musulmi na to kalmar musulunci ita ce ta haɗa su kuma innamar mummino na yahuwa dama mummino yan uwan juna ne saboda haka muddin dai su musulmin ne to sura tana magana abin da zai zama maslaha gare su bismillahir rahmanir rahim ya ayyuha alladhina amanu ya kuwan da suka yi imani la tuqaddimu kada ku gabata wato abin nan la tuqaddimu min abin nan ku gabata min abin nan kaddama wato bidan mitai wato abin nan tukaddimu wa fata helikadi wato tukaddimu wata shidid dali bi ma'ana wato abin nan tukaddam ai la tuqaddimu bi qawlin kada ku gabata la ta tataqaddamu bi qawlin kada ku gabata da magana wala belin ko kuma ga aiki ko ga magana ko ga aiki wato kada ku gabata ga abin da Allah ya ce da manzo ne da magana ko kakku wuce maganar Allah da aikin ko kakku wuce aikin da Allah ya ce ai kada ku gabata bayna yadai Allah wa rasuli tsakanin abin da Allah da manzo ne almubalin ba'ana manzo ne shine wanda ka yi da sako daga Allah zuwa ga zuwa ga mutane wato kada ku yi abin na ku wuce gaban su da gairi izini ma ba tare da izinin su ba fi kitalin wala bi abin na abin na shari'a din ko a wajen yaki ko shari'a dini shari'o'in addini duka da ya kada ku yarda ku gabata gaban Allah da manzoni ku tsaya kamar yadda aka umarce ku kafa waɗi sai an ce ku waɗi wato kada ku tsaya sai an ce ku tsaya la ta gada wa amara kada ku yanke hukunci wani al'amari dun Allah wa rasuli ba da maganar Allah da manzo ne ba kalar razi mallan razi mai abin nan tafsiri tafsirin razi ya ce wala sawa annahu irshadun amma wato magana mai inganci wannan shiryawa ce wadda ta haɗa kowa da kowa amma wanda yake ya shimalu alkul wato ya haɗa kowa da kowa kuma abin nan wa man mutlaqu hani ne ko wato mutlaqin hani ya da fulfi kullum abin nan qiyada dukkan shugabanci ta shiga a ciki kowace irin shugabanci wato an hana abin da na kowa an hana shi ya wuce ga abin da aka sa shi kowa ya tsaya inda an ka sa shi wata kaddamin wasu dadin bil'amuri wato ta hana gabata ta hana ketar iyaka da umar wa ikidami ala fi'il ko kuma gabata ga aiki gairu da ruri wanda ba na dole ba nan abin da nan gairi a mushawara ba tare da shawara ba wani aiki wanda ba na dole ba dole ne a tsaya a yi shawara kamin a gabata amma aiki na dole kun ga kamar sallah a zura aikin dole ne ba a shawara in a zura ta yi mai sallah ko mu bari ba a shawara haka nan ba a shawara ga sallah la'asar magariba isha'i asuba to wannan duk da ruri na wani aiki na wanda an na dole shi ba a shawara gare shi wata kulla ku ji tsoron allah inna allah sami wanda kwalikun lalle allah mai ji ne ga manganin ku alimun kuma masani na da likon da ayyukan ya allah ya sami ya alimu ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma ka samu cikin masu yin da'a gare ka da manzonka wadda duka ka san aika Allah ka gafarta mana ka kara mana lahiya da darajar sunayenka faman ta kaddama alallahi wa rasuli duk wanda ya gabaci Allah da manzo ne bi kaulin aw fi'lin ko da wata magana ya wuce maganar Allah ko da wani aiki wanda ba a sa shi ba fala kawa bala ba ya da lada wala yazunnu annahu bi zalika yakafa alallahi kada shi ga wai da wannan wato wala ya zunna anna zalika ya kafa alalla kai ya yi zaton wannan yana boyuwa ga Allah bai boyuwa ga Allah kashi zaton boyuwa wannan aiki na shiga Allah ya dan bala ya shigo Allah ba zai mai azaba ba a'a duk wanda ya gabace Allah ya bar ya kaga wani aikin da Allah bai ci ba ko ya gabaci manzo ya kaga wani aikin da manzo bai ci ba ko ya gabaci Allah ya faɗi abin da Allah bai ci ba ko ya gabaci manzo ya faɗi abin da manzo bai ce ba kuma ya ce manzo ya ce to kashi ta wannan abu da yi yana koyuwa ga Allah idan Allah ba zai mai azaba ba a maganan nan da aikin nan nashi ba su koyuwa Allah ya sani kuma zai mai azaba amna amnau ce an kulli bid'atin wannan aya ita ce aya da ta kowace abin na hani ga abin nan ga bid'a wato wannan aya ta yi kowace abin nan hani cikin ayoyin da sun kai hani ga bid'a baki daya Allah ka kare mu daga bid'a karama da babba ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl wa la tajharu sura ta fara da layi kwarai tana magana kan bid'a saboda haka duk abin da kuka san bid'a na ku nisanci bid'a ba ta da alheri ko wace iri duka wasu addinai na bid'a ku kauce musu da kuma bidiyoyin da an ka shiga cikin addini duk ku kauce musu babu alheri cikin Allah ya kare ya ayyuha alladina amanu ya ku wanda suka yi imani la tarfa'u ku. kada ku daga miliyoyin ku idan da takato in kuna in kuka yi magana wato kada ku daga murya da kai fauka sautin nabi saman murya annabi idza na daga yin annabi na magana wato in kuna magana da annabi in yana magana kar ku yi magana da ƙarfi wadda murya ku tattara ta annabi tashi wato kun dan tsawa haka kada ku yi haka ne in ana magana da annabi wato ya ana magana da annabi sannu sannu ake magana wala ta jaru da wabir kauri kada ku bayyana mai magana idan kuna abin da ku bayyana gare shi bai kauli da magana idan kuna ganawa da shi ai idan na je jumo idan kuka gana da shi kada ku dora bayyana magana in kuna ganawa da shi ka ji har ba da kulle ba da kamar yadda sashen ke bayyanawa ka sashi baddu na zalika ku yi kasa da yadda sashen kuka yi da dan uwa ne ka ji lalala don tawa ga annabi shi annabi kullum su ake yi wato cikin zuciyar mutum ya zama akwai girmamawa gare shi don gudun an ta habada a maluku kada ayyukan ku ta ɓaci ba an tun ta shauru na ku ba tare da kun sani ba ai ta zalika don tsoron kada aikin ku ya ɓaci bin rafi da ɗaukaka miliyan wani jihadi da bayyana magana na 'yan kuna ganawa da shi da annabi ya ma isa faɓan bihi sallallahu alaihi wasallam don yin magana kana magana da annabi kana ɗaga miliya da ƙari akwai walakanta annabi sallallahu alaihi wasallam Waƙar ƙarya a ɗira duka ila kumuri da amal kuma yana iya kai ga kafirci wanda ka bata aiki ya za in yi kasa da jihama idan an taro gare shi ya zama tumbocin niyya ta yi da ya walakanta shi wa adan mubala da kuma rashin kulawa da annabi kun gani idan ana magana da annabi kana matsayi ne na babba yana magana kai ko kana magana da ƙarni to walakanta annabi to walakanta annabi ba ɗaya yake da walakanta wani mutum wanda ba annabi ba idan kana magana da wani babba kai kana yaro ka daga murya da ƙarfi to walakanta wannan mutum na sai dai zunubin ka bai kai girman wanda ya wa annabi haka ba amma dai kai ma mai zunubi da ke saboda haka in kuna magana da manyan idan ka magana sannu sannu matasa ba wai sai yana babanka ba duk wanda ya girme maka shari'a ta umarce ka kai mai ladabi kuma ko da shi a tsohon kayarin garin shari'a ta ce a mai ladabi na shekaru ne ladabi na shekaru domin abin na alamar tashin kiyama ka ga yara ba su girmama manya alamomi ne na tashin kiyama ka ga yara ba su girmama manya saboda haka kada ka damu da babban nan kowane iri na in dai kana tare da shi ka girmama shi ko mota ko ka shiga kakka tare wuri mai kyau ko da kasuwa na ka biya babba ya biya Kakai sauran tare wuri mai kyau bar shi ya zanna wuri mai kyau ka zanna inda ba shi ba ko wajen taro an kai tare da babba kana yaro bari babba ya zanna ka ga inda ya zanna sannan ka zanna inda ka samu wato girmama manya a kai kuma yaran wata rana girma za ku yi idan ba ku girmama manya ba ku ko ƙananan ku a wannan lokaci ba su girma don annabi ce ya yi babu ma a karama shafin shekar yaro bai taba girmama wani dattijo ba yadda kayyada lawa da man yukrimu shi ko sai Allah ya sanya mai wanda zai girmama shi inda sinni sanda shi ko ya kwambe ya yi shekaru da yawa saboda haka idan kun girmama manyan to wani alheri na kun wanda za a saka muku da shi nan gaba abinda kuka gani na walakanci da kuka gani manya ya suna wasulunta daga yara bai da kyau ku bari ya haka na yara ku girmama manyan Allah ya gabata mana abin na innan ladina innan ladina ya gudu na aswa hau da da yawan waɗannan da ka sassauta murya su inda rasulullah a wurin manzo Allah in suna magana da shi sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina imtahana Allah suna wanda Allah ya jarraba ai kace ba Allah quluba Allah ya jarraba zukatan su da takawa da tsoro dai da tarara ne dan ta bayyana gare su ka abi bakari wa umar wa gairiya kamar abubakar da umar da wani su man ne a kabi da sauta wajen da nabi cikin wanda ke yin magana suna rage mini su wajen annabi yan umar yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan aya ta sauka sai manzo Allah ya ce ban jiya ba san ya kara bari sai ya tambaye saboda tsananin yin sanu-sanu don gudun kai ya shiga cikin wa'anga da aya ta ce aikin su zai ɓaci masu ɗaga murya wajen annabi shi yasa idan umar na magana da annabi sai annabi ya ce ban jiya ba sannan ya dan ƙara don nabi ya biya to haka yake so wani mutum ya zama mai ladabi da biyayya ga alƙur'ani idan ya zo Allah ya ce subhanahu wa ta'ala waɗanda su ne Allah ya cika zukatarsu wato littakawa lahun magagara suna da gafara wa ajiyar azumin suna da lada mai girma Allahumma iji ana minu innan labina innan labina yunadunaka min lalle wayannan da suke kiran ka bayan gidajen ka hujuratu nisa'i wato gidajen mata ne sallallahu alaihi wasallam jama'u abin hujura wa hiya ma yahjuru amma yahjuru alaihi abin da mutum yake shiga a kewaye wato abin da yake kewaye wa kai ya zan ya gina shi mana al'adun na kasa bai haifin da wani gina shi da wata katanga wani wuri da abin da ya kama da shi ka anna kulla wahidin min huma nada wato kamar kowanne su ya dawo yana kira kalfa hujjati wato wasu mutane na suka ga waje ne sallallahu alaihi wasallam to gida ne tara ba san kowane gida yake ba sai sun ka dawo bayan gidajen nan tara duka sun ka daga ya ya rasulullah wai ai kowane ya zai gida kusan shi ko ba kauye yana da tashin wani amma shi ko shi na da tashin kuma kauyawa na suka zo sai suka ce ai ko ina kuga ne ya ba ba san an ma hana daga murya ma ya ana magana shi balle a kire shi haru da dokon ma ya rabu murya to su ba san da wannan to suna sai aya ta sauka a kansu ya lalle waɗanda suke kiran ka min wara da dojara ce bayan gidajen ka ce da an arab kauyawan daji sun kasance idan jawo in suka zo wannan biyu sallallahu alaihi wasallam biyu man bihi maza Allah yana cikin gida ne ba su san kowane gida ke ba na dawo sai su kira shi kalfar kudrati bayan gidajen nan duka sai su dawo bayan gidajen nan duka su daga murya da ƙarfi da annahum lam alamu fi ayyi kudrati ba kowa wato don su ba su san cikin kowane gida ke ba shi a dalilin suna duk su koma bayan gida ne su dora kabin nan kira ne da ƙarfi huwa munadatul a'rab wannan kira kuma kiran da suka yi kuma kiran ƙauyawa bigilzatin da kaushi kwarai wa jafa'in da jafa'i kira mai jafa'i lidhalika wasabahum Allah da haka Allah ya sifanta su bi qawli yace akatharu la aqilu mai yawan su ba su da hankali fi ma fa'alu mai yawan su ba su da hankali cikin abin da suke fadi. bi mahallaka wato ba su da masaniya bi mahallika da bagiranka arrafi wanda an madaukaki wa ma yunasibu da abin da ya munasaba da matsayinka mina ta'zimi na girmamawa su kawayawa sun dauka kawai wanda duk suke can garin su to haka shi ma annabi yake shi yasa suka dawo bayan gidaje ne suna ta kira to ko yanzu kun san ba a rasa irin wa'annan daga zuwa idan gidaje gida ba gudana ba sai ba inda mutum yake ba su koma kowane gida su dora kira wasu ma har da duwatsu suka sawa don su dora jiwa don wai abin nan su nuna wayancan kawayawan ma su a manya har da duwatsu suke sawa suna jijjiwa wai don a gane wani gida yake aiko ko ina yake yana jin jiwa dai wannan ƙa'ida dai ce ta Allah duk wanda Allah ya baiwa ya bai wa ɗaukaka ya ɗaukaka shi sai ya hankuri da mutane don suma ma abin na hukuma da ba a yi musu wannan walakanci 'yan sanda gare su in kai wani walakanci kamin mai gidan ya sani an ɗaure ka ko ka sha kashin ciya kun ba mai rama maka haka dole mutum shi ya tara amma wanda ya samu ɗaukaka baya da 'yan sanda to suna akawa waɗanda abubuwa to wannan walakanci da aikewa annabi allah ya hana shi sallallahu alaihi ya hana shi subhanahu ala ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuma hankuri aka yi walau annahum sabaru hatta tafarruja ilayhi wala annahum sabaru hatta tafarruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim wala annahum sabaru inda a ce sun yi hankuri wato abin na annahum fi mahalli rafin bil ibtida'i abin na wakila abin na fa'ilun li fi'lin muqaddar wato ai sabata ya tabbata law annahum sabaru da ce sun yi hankuri hatta ta kharuji ilayya har ka hito gare su ya sallallahu alaihi wasallam da suka zo ba su iske ka garka ba da ba su yi sallama ba da ba su koma bayan gidanka suna jewa duwatsu suna kira da karhi ba da sun shiru laka na khairar lahon da ya dara musu yi. da sun shiru su zanna dai kwato ya samu wurin da ya zanna har da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama aiki ne ya fito to laka na khairar lahon da ya haka ne ya dara musu Wallawa wallahu ghafurur rahim Allah mai gabara ne ko mai rama liman taba min kun ga wannan ga annabi wajibi na in yana cikin gida ba a sallama sai kuma ta sai shi wuri ya annabi na cikin gida to in an ka to ba a yi mai sallama sai dai a yi zaune haɗi ya hito to ga annabi wajibi na amma wanda ba annabi ba malamai sun rubuta idan mutum ya je gidan malami ne bai iske shi ba to abin nan musahabi na shi zaune kai ya aika mai don bai san abin da ya kai shi cikin gida ba mutum na zaune yana ba da karatu ya tashi ɗaya shiga gida to baka san abin da ya kai shi ba ya tashi ya bar karatun ya shiga gida to musafi na kai zaune lalura nan da ta kore shi daga makaranta ya shiga gida to sai in ya kare ta sannan ya to amma ga annabi wajibi na sai dai ga wanda ba annabi ba musafi ya ayyuhan ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة fasiki ya zo muku da labari wato nan duk wani wanda ya zo da labarin da baya da kyawu kuma babu tabbas gare shi shi ake nufi da in ya zo da labari ai khabarun fihi irsalun bainan nasi, labari idan fasiki ya zo da labari wanda ciki ne akwai bata zamantakewa tsakanin mutane ya kawo wani labari wanda in an ka ɗauki labarin aka yarda da shi to za a samu rikici cewa tsakanin wasu ga zamansu to idan irin wannan labari ya zo wata bayyana sai duka hukumin kalibi wani nemi abin da bayani na gaskiyar magana daga karyarta da ya gaya muku magana ta kuwa saurin karba ku bari sai kun gano gaskiyar ta gaba wa bi qira'atin fata tabbat min tabbaci wato ku nemi tabbas kamin ku an shi maganar nan ku tsaya ku gidi tabbas sabon idan an kawo muku labari wanda in an yarda da labarin zai bata zamantakewa tsakanin to kada ku yarda da labarin nan sai ku yi bincike ku yi bincike ta kwan a gano gaskiyar labarin sannan a yarda da shi kun ga yanzu lokaci na wanda muke ciki <coughs> mai haɗari yanzu ma mai kawo manahici an yi ganin sha'awa ta mai kawo manahici ma ya yi birgewa manyan masu kuɗi suna son masu kawo musu cego manyan 'yan siyasa da manyan masu mulki suna son mai kawo musu cego to duk wani tsegumi da ake kawowa wanda ka kawo rikici tsakanin jama'a to yin aka kawo shi a yi mai binciken kwarai kamar a yadda da shi a yi mai binciken kwarai kamar a yadda da shi don idan ba a yi binciken kwarai ba ba za a gane shi saboda haka malamai suka ce an hana ɗaukar labari a kai shiga shugabanni shugabanni ka ɗauki labari na tsegumi ka kai musu an hana shi don su suna da masu kawo musu labari wayanda sun kanada jami'an tsaronsu na sirri labarin ɗaya na suka kawo musu muddin za su kawo masu to za su iya ba su sirrin abubuwa sai dai in ya zama abin ya faskara sun ƙi kai labarin sannan a kai musu amma in ba haka nan ba ba a son yawo da tegumi don yana kawo abubuwa kun gani wata rana da wani mutum ya gaya wa maza Allah wata magana mai muni kwarai daga cikin bayan annabi ya yi rabon wani kaya ya kare wani bai samu ba ya koma can shi na ta maganganu dan masaudi ya ce babu shakka magana gada ka faɗi sai na gaya wa magan allah ita komi zai yi maka ku sai dai shi maka tun da cin mutunci ya yawa sai na gaya ya je ya gaya wa magan allah yana lahiya lau gaya mai sirri ne ya ɓaci fuska ce ta koma kamar shi saboda ɓacin rai sai dan masaudi ya ce babu shakka daga yau ba zan sake kawo maka labari yawa babu shakka daga yau ba zan sake kawo maka labari yawa to wannan ma ayar dalilin ta zakka ce aka aiki wasu su ma'awaya su karbo to akwai jidali wanda aka aika ya je ya karba zakkar can kamin a musulunta akwai yaƙi tsakanin ƙabila ce da ƙabila waɗanda da an ka aiki shi karɓar zakka gare su saboda haka wanda sun ka ganai sai suka ce shi ko wanga mai kawo shi wurin abin kuma bayan mun musulunta duk da haka an biyo mu da shi sai suka ɗauko makamai ba zakar suka san su hana ba amma dai shi dama abokin waɗansu na sai ya koma ya gaya wa maza Allah mutanen nan sun yi ridda sun ce ba su ba da to har an ɗauki mataki a kansu sai ƙur'ani ya zo ya ce a'a idan labari ya zo muku daga fasa to wata bayyana ku nemi bayani kamin ku yi aiki da shi an bu ƙauman don gudun kada ku samu wasu mutane mabu'ulun bi ai fashe ta zalika don tsoron kada ku samu wasu mutane da cuta bi halittar bisa ga jahilci kalamina fa'il ai abin nan jahilina kuna jahilai ya ana kawo muku labari mai zai haka kuna sauri ku yi aiki da shi za ku haɗa bayan ku aikata daga baya ku gane ku yi kuskure kun bayan ku yi ba wata biyu sai ku waye gari alama ku altun da ga abin da kuka aikata mana kadai bilkomi na kuskure ga mutanen nadimi na kuna masu nadama saboda haka aka ce ku bari sai kun bincika don haka duk wanda ya kawo muku labari irin wanda an da batawa tsakanin abin da jama'a to ku rika bincikawa sai kun gane gaskiya abin sannan a ce wani abu ba haka nan dai aka ɗauka ba kowa aka kawo ma labari baya bincikawa to sai ya yi nadama wata rana ko da ku zamanin annabin bale yanzu zamanin da karya ta yi yawa mutum kaka gani kammalalle amma iya zuka maka ita wato sai ka ɗibi to lokaci na muke haka na lokaci na haka masu gaskiya ba su da yawa yanzu masu amana waɗanda ka ɗaukan magana bisa ga amana wanda sun ka ɗauko ta su kai ta haka to sun yi kaɗai ba su da yawa don haka ya ka kawo muku labari irin wannan ku riga bincikawa har ku gane gaskiya abubuwa ta rashin bincike shi yasa kuka ga malamai ba a bar su da almajiransu ba don an rikita su masu kudi ba a bar su da yaran su gudu an rikita su yan siyasa ba a bar su da yaran su gudu an rikita su kana zaune da mutum lahiya a ce a shirya ma wani abu game da shi sai ka hau sannan daga baya sai ka gane ba daidai kake ba to a rika bincikawa kamin a hau wata sabbutu neman tabbas fi a kabari alfasadi ga labarai waɗanda ka nuna batawa tsakanin jama'a to bincike a gano gaskiya wajibin wajibi na kamin a aiki da su wa kathirun min al'umma da yawa min al'umma cikin al'umma man bil ifsa da ma da akwai da yawa cikin al'umma wanda ka ya bata zamantakewar da a tsakanin al'umma da yawa akwai waɗanda ka kokari zaman mai kyau sau su gani inda duk suka ga zama mai kyau suna nan suna kokari suna daukan labarai suna watsawa wasu wurare suna kai wasu wurare abinda suka so su haddasa barna cikin jama'a akwai su da yawa suna nan saboda haka ku yi hatara da irin wagga matsala ku rika bincikinta da kyawu in aka kawo muku matsala ba wai da kawo muku matsala ku hau ba kowa aka kawo mu magana da kawo mai ita ya hau bai bincika ba to yana bisa ga haɗari saboda haka fa wa masu hankalin al'umma to yadrukun al'umura bil islam suna risko al'amura da gyara wato fa yabqa at-tawazun sai zamantakewa daidai wa daidai ya tabbata wa hadha fa hadha fi jami'il azaman? wannan hukunci ne da ya haɗa dukkan jama'a fi jami'il azaman cikin dukkan zamanin kowane zamani akwai bukatar bincike ga labari in na barna ne wal amaki ne kuma cikin dukkan wurare kowane wuri ko da makka da madina ne akwai bukatar bincike bale na irin wajajen mu wa fi ma bayyana shakasin wa ali ko tsakanin mutum da iyali ne tsakanin mutum da mata ta yi, in ta kawo ma labari na barna tsakaninka da ɗiyanka na barna tsakaninka da kishiyarta to tsaya ka yi bincike ba da ta baka labari ka ta cikin gida ka kama haɗa kamar wani mahaukaci da ya sha ƙwaya ba ka tsaya ka yi bincike ka gano gaskiya abin watakila in ka bincika za ka iske karya ce ta gaya maka wa abin wa auladi haka nan uba da liyanai idan wani ɗa ce maka liyan kasuwa da sun yi kaza to tsaya ka yi bincike tsaya ka ku bar sauri kuna an san maganar wasu ɗiya akan wasu ku bar gaggawa kuna an san magana wasu iya a wasu in kuna an sa wasu maganganu da wasu ɗiyanku ka kawo muku saboda suna ganin suna da fuska wurin ku a kan yannan su ƙoƙannan su to duk kuna rike da gidajen ku zan ka bincikawa ku gano gaskiya sannan kuna da mata kana shigowa wata tsegumi gare ta kana shigowa ka ga ta yi zurum ta ɗauki kunne a hannu ta aza gehen kunne ga kunce kenan ta yi shiru tana kallon ka lahiya ta kyali lahiya ta ƙyale baki magana ta kyali can in ta gama abin da ta kai na ce misawa baki magana ta ce wala mamaki ɗaya na ishe ni wani abu an kai mai gida gidan gada ba ka mamaki ne yana da kai ka gana shiru to duk labarin ta ba ka kaka yadda duk labarin ta wara ba kaka yadda in ko ka ce kana an sanai don wanga shiru da kaga ta yi tana ba mamaki ta kai hankalinka na ta kaso ta ɗauka wa ita yar duniya to ku rika lura da irin waɗannan ya kuma zaji ku san yadda kuke fuskanta abubuwan ku ba an san labari irin wannan na barna da an kawo muku sai kun bincika don kada ku rika ci gidajen ku kada ku rikita ɗayan Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wa alamu annafiku wa alamu annafikum rasulallahi law yuti'ukum fi kasirin fi kasirin min al-amr la'anitum ولكن الله حبب إليكم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون واعلموا كما كسني أيها المؤمنون يا مؤمنين كسني annabikon rasulallah lalle manzo Allah yana nan cikin ku hala ya ce lokacin rayuwata jama'a ku dibi wannan ayat da ta sauko cewa ku ba an san nan yana nan da rai ne ba na abubuwa ke faruwa mun kuka zato da yanzu da bai na ta yi yawa yanzu da bai to ku rika bincikawa don ku zanna lahiya da biyan Allah ya gabata mana duk bai wuce mutane su ce kai ko an gaya ma magana ba ka yarda to su dauka ba ka yarda ne su ma ba kawo ma in ba sun ka bincika su daina ba kawo maka su dauka ba ka yarda kai in kai yarda da mutum ka yarda da shi ko ya yi abin da ba kware ba an ka haɗa ma ba ka yarda to a ja ta haka ya yi ka kada kanka cikin haɗa allah ya gafarta ma wa alamu ku sani a annabi ku da lalle cikin ku akwai manzo allah ala hayati lokacin da yana da rai farjihu ilayhi abin da farjihu ilayhi umur to kuma da al'amuran zuwa gare shi ya kuma biya bi hukumillah ya yi hukunci da cikin abubuwan nan da hukuncin Allah wallahu ya tsale uku alaka fayar da mulmi Allah yana leƙar da shi ga abubuwan da koye cikin al'amurra minkun daga cikin kuduwar kun ka boye Allah zai sanar da shi sai ya gane wa ba da mamati ya aida bayan manzo Allah ya mutu wa huwa fikum bil qur'ani was sunna ko bayan manzo Allah ya mutu kamar yanzu to har yanzu maga Allah na nan cikin ku amma da Qur'ani da Sunna da har yanzu hukunci na maga Allah yana nan wanda ya da Qur'ani yana nan cikin Qur'ani wanda ya cikin Sunna kuma Sunna na nan ku yi unwani da shi lahin limana bakwai don ku warware abin da ya jibance ku mina mashakili na mashkiloli ko waɗanda yi fala ta hudu bi ma la yarda biyi Allah kada ku kutsa cikin abin da Allah bai yarda da shi ba aw yudi'u abina aw yudi'u abina aw law yudi'ukum wato law yudi'ukum rasulullah inda manzo Allah ya nemi ku fi kathirin min al'amri a cikin abubuwa na al'amari da yawa wato al'amurra da yawa da kuke kawowa zamanin manzo Allah inda a ce duk abin da kun ka kawo wa manzo Allah ya nemi ku ga abubuwan nan da kuke kawowa allazi tukhbiruna bihi wanda kuke ba da labari da shi ala khilafil waqi sabanin wal abin ya auku to inda a ce manzo Allah ya nemi ku biyayya da kun kawo labari yayi sauri ya haushi fa yurattibu ala zalika abin da nabi ta dawo yaje abin nan fa fa yurattibu ala zalika ta dawo sai ya jera ga akan wannan abin da ya hukunta da a ce da kawo maku yana aiki da kun kawo mai yana aiki da abin da labarin ku ya hukunta la'adatta Allah ya ce wallahi da kun wahala da kun wahala kwarai inda a ce wato duk labarin da kun ka kama maza Allah yana sauri ya karbi labarin nan da kun ka kawo mai Allah ya ce wallahi da kun wahala ai la asamtum dunahu da ku yi zunubi ku dai balla manzo Allah inda yana an san labarin jama'a ku bisa sahabbai dukkan shekaran shi kanin je muka karanta da ku Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin sannan a ce ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar min al-muhajirin تابعوهم بإحسان رضي الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم laqa'a wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar mutanen nan na farko na magabatan nan na farko min al-muhajirin wal ansar walladina tabawu bi ihsan da wani suka bi su da kyautata radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa adda lahum jannati ya tanada musu aljanna tunani ta tare amma gulabe na gudana karkashin ta kalidi da biya an kaddara musu dawama ciki har abada dalikar qawlul azim wannan shi ne rabo mai girma kun ga mutanen da a haka Allah ya ci ya yarda da su ya gafarta musu to suna aka ce inda annabi ne musu biyayya la'anatu wallahi da kuma inda duk labarin sun da kawo mai yana arsa to mi kuka da to yanzu ga wanda ka an san labarin mu da mun kawo mai bai bincikawa ku dibe mu dai ku gani mutum nawa naka baka labari labarin da ya kai minti biyu biya wadda gaskiya cikin mutum nawa ya baka labari na minti biyu daga harkun labarin na har ƙarshe ya faɗa maka gaskiya ciki mutum nawa to ku yi hattara da an sa maganganu an ce an ce ku yi hattara da an sa maganganu an ce an ce shi ma annabi Allah ne ya kare shi walakin na Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah ya soye maku imani alkamil cikakke wa huwa ibaratu ala tasdiqi wato shi ne eh, shara ne game da gaskantawa kubil jinani da zukatan wal da bil lisan da hurucin ku da harshe wal amal bil arkan da aikin ku da gabobin ku wa zayyana kuma Allah ya kawata imani hassanahu bi ku, ya kawata imani ya kyautace shi a cikin zukatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kusan imani kuma ya kawata imani a cikin zukatan wakar karra ilaykum al Allah ya sa kyamar kafirci zuwa gare ku allah zai huwar wanda shine karyata abin da ya inganta wa hadha bi muqabalati at-tasdiq wannan ga mukabala game da gazgantawa da zukata ke wal busu kuma Allah ya samu muku da fasikanci ayyukan fasikanci Allah ya samu muku gare su alladhi huwa al shine wato aikin mutum wato ƙoƙarin ne ya aikata aiki wanda bai da kyau to Allah ya samu yi ga wannan kama ƙala wa ibn abbas wa hadha bi muqabalati al da bil lisan wannan a cikin muqabala da iqrari da harshe as-sadiq na gaskiya wani isyani Allah ya samu yi da sabo ne Allah huwa al-ma'asi isyani shine sabo wa hadha bi muqabalati al-amal bil arkan wannan ga muqabala da aiki saliha na da yace sai da Allah walakin istidraku wato iskawa min haisul ma'ana gehen ma'ana duna labadi ba gehen labadi ba li'anna kamil don duk wanda an ka sa masa imani kamalalle to gayar sifatu za ta canza ga man takaddama da kiru ga wa'ancan da ambatonsu ya gabata duk wanda aka aka sanya musai imani to za ka iske aiki ne na imani wala ya to waɗanga da allah ya kare ga imaninsu ya sa musu kyamar kabirci ya nisanta su ga sabo ya sa musu kyamatai ya nisanta su ga fasikanci ya sa musu kyamatai to wala ka humar rashin kuma waɗanda su ne shirye waɗanda su ne shiryayyu wato a na ala dinihim waɗanda an masu tabbata ga addininsu Allahumma ij'alna minhum Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina min wa ni'ma wallahu alimun hakim fadala min Allah daga Allah wato fadala ismu wa masdarin mansubun ai abdallahu fadala Allah ya yi falala falala gare wato wani ema kuma da ni'ima wato wani ni'imatan minhu kuma da ni'ima daga wuri da ne ismu masdar min an'ama ni'matan wallahu alimun Allah masani na abin nan bil mu'minin da bayi mu'minai al kamil iman wanda imanin su ya kammala Allah ya sa mu cikin su alhakimu hakimu kuma Allah mai hikima ne fi ma da barahu lahum ga abin da ya tsara musu min jaza'i lahum na sakamako ne gare su wa yad'amihi alaihim da ni'ima ce gare su Allah ka tausaya mana ya alimu ya hakim da ka da hikimarka Allah ka daidaita mu ta yau Allah ka daidaita mu addinin ka Allah ka daidaita mu addinin ka. Allah ka tabbatar da imani a cikin zukatanmu ka sa mana kyamar kafirci ka sa mana kyamar fasikanci ka sa mana kyamarsa saboda girman ka Allah ka tausaya mana da hikimarka da ilimin ka Allah ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awa kuma ka yi mana karshe mai kyau sa'annan ka ba mu ruwa kuma ka ba mu ruwan rahama to walan ma da karabi ma ta kaddama lokacin da ya ambata cikin abin da ke zuwa abin da ya gabata ya ambaci ma yi abin da al'ulfa abin da yake karfafa wato haɗin kan al'umma bainar umma al-musulma abin da ke karfafa haɗin kai tsakanin al'umma musulma to zakara fi ma ya yati ya ambata cikin abin da ke zuwa kaifiyatul islahi yadda ake gyara abubuwa baina kai ne tsakanin jama'a biyu mafutulafai masu sabani saboda dole na duk wanda kake tare da shi dole ku yi sabani kun ga zaman tare shi na yasa sai ku ga uwa ana ta ba ta hankuri game da ɗanta na haɗin ba ta yi wata rana da kyat a sha kanta wata rana a yi ta ba da tijo hankuri game da ɗani yana haɗin wallahi bai yahi ba da ke a sha kai ne ya ce ya yahi wata rana a yi ta rabu matashi a yi ta ba matashi hankuri ya ce wallahi ba ta kwana gidan in an ka sai ta kwana gidan wallahi yana barin gidan ai ta yi to ai ba wani abu na ba ai zaman tare na zaman tare na saboda haka inda kana tare da mutum Allah ya haɗa zaman ku tare da shi to a hankuri aka yi ko an yi rikici sai a yi sulhu rikici kan duk wanda aka tare da shi sai an yi rikici da shi sai dai a yi sulhu na naku ake tare da shi sai an yi rikici sai dai a yi sulhu to Allah ya taimake mu Allah shi mana ya kowa ya ce to eh, da bayani abin da fi eh, ma ya ci kaifiyatul islahi yadda za a yi sulhu baina fariqaini tsakanin jama'a biyu ne wanda suka saba baina al-umam al-muttahida tsakanin al'umma da suke kansu guda ta hata ismul islam karkashin sunan musulunci musulmi na iya fada makamai suna iya fada ha a makamai wata rana ma hau wani ya rasar da wani amma duk wannan fada da sun kai hau wani ya kashe wani bai yi su ba daga sunansu na musulmi suna nan musulmi sai a taru a ce a yi sulhunsu rikicin musulmi da kayi kaɗa Allah ya ce wa sulhu khairun ka ce wani unhwanin sulhu kai dai mi unhwanin ka kai kai da ba ka magana Allah mi unhwanin ka to ku lura da wannan Allah ya ce mu Allah shi muna abin na nan jagora wa in da'ifata wa in da'ifata قاتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهما واعتصدوا إن الله dukkan kuna so ku musulunta to abinda ake cewa musulunci mutum shi yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan mutum shi yarda muhammadu manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa musulunci kun yarda da wannan to idan kun yarda da wannan ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam <laughs> to yanzu da wannan kalma da kuka faɗa bisa ga amincewa ku da yarda ku kun zama musulmi kuma abin da ya shahe musulmi ya shahe ku a za ku ji yanzu ku yi wanka da e, bayan ku yi wanka ba za ku ci abinci ba yanzu sai ku bacin abinci sai ya an jima da marici sadda musulmi suke ci abinci sai ku ci abinci sannan amma za ku yi sallah a zuwa da la'asar yanzu za ku yi sallah zo da la'asar bayan ku yi kuma sunayen da duk kuke so a samu ku shi za ku faɗi sai a tabbatar muku da shi kai wani suna kake so eh musa ba to kai sunan ka musa ba daga yanzu wanda dai ya san shi ya kira shi musa ba kai ba wani suna kake so <laughs> eh kamal to sunanka kamal yanzu wanda duk zai kira shi ya kira shi kamal shi ne suna ne kai ba mi kake so abubakar sadiq eh? to kai kuma kai ma sunanka abubakar sadiq duk wanda ya gan shi ya kira shi abubakar sadiq idan kuna da iyali yan kuka ce sai ku kira su ga abin nan ga addini kun gane ko to ina wanda ya zo da su yake to ka je da su sai su yi wanka sai su ci gaba da abin musulunci tare da musulmi kuma a aza su ga hanya mai kyau kada a bar su ga hanyar da ba ta da kyau a aza su ga hanya mai kyau Allah ya taimaka ya tsare muku musuluncin ku ya tsare mana imanin mu da mu da ko baki daya to sai ka je da su to wa da'ifata ne idan jama'a biyu mina momini da cikin mu'minai ai jama'a ta ne wato jama'a biyu idan jama'a biyu min al'umma cikin al'umma ita tattabi sun kai fada wato jama'a musulmi na attare sai matsala ta faru sai sun kai rikici tsakaninsu ita tattabi sun kai fada tsakaninsu jami'a abin na an yi jami'in su nazaran ilal ma'ana don kallo ga ma'ana ita ikitattun li'anna kulla da'ifatin tun don kowace jama'a daga cikin kashin nan biyu ko waɗanne jama'a na ba guda guda na wa ƙuri'a ikitattalata wato ɓangare biyu ke sun kai yaƙi to ba asali bai nawa ma ku yi tsakanin su bin nasiha idan kun kaga jama'a musulmi suna faɗa to ku shiga tsakaninsu ku yi sulhun su da nasiha sannan nadaran ilal labadi ya ce ba asilu ya ce huma dan abin nan kallo da abin da kasu kasuwar su biyu ko da yake ya ce ita da ya gire su jami amma ya ce a yi sulhu huma don kallon ai bangare biyu wa in baga abin nan ihdahuma ala ukhra idan jama'a guda ta yi ta'addanci ga guda falon abin na falanta ta asir nasiya nasiha an kai mata nasiha ba ta yi nasiya ba ta yi asiri gare ta ba wa a bata hukuma kitabar layi ta kiyarda da hukuncin littafin allah an kai an kai a sulwanta bangare guda ya kiyarda a yi sulwa bisa ga shari'a to da ku da kun ka kawo sulwa da wa'in ga da aka wada da su ku gama karbi duka ku gama ƙari fa lullaci lullati ta biyu wannan daga ta'addancin nan ba ta yi da a tsaro ba ku aji kayan sulhu duk kai mata bugu a yi ta bugun ta a raunana mata ku aji kayan sulhu sai ku kai mata yaƙi hatta ta a ila amurila har sai sadda ta dawo ga umarnin allah ta ce ta yadda a yi sulhu to sai ku dawo ga matsayin ku na sulhu abin da za ku yi ke fa'in fa abin nan fa'in fa'at idan ta dawo ga shari'a fa asilu bainahu ma bil adl ku yi sulhu tsakanin su da adalci bil isabi da adalci wa haka su ku fayi adalci inna allaha yuhibbul muqsitina lalle allah yana son masu adalci allahumma ij'alna min ibadikal muqsitin innamal mu'minun innamal mu'minuna ikhwatun fa'adlihu baina ajwaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون abin da yasa aka ce idan jama'a biyu na musulmi suna faɗa ku sulhunta tasu kuma idan jama'a guda ta kiyarda da sulhun nan ku aje magana sulhu ku haɗa kai da kiyar faɗanta ku ce ku tattara mata duk ku ba su kashi har su dawo sana'a sulhu abin da yasa aka ce ku yi haka nan innamal mu'minuna akhawatun dama mu'minin yan uwa na bidina cikin addini dama mu'mini yan uwa ne don me za ka ce ba za ka sulwanta da dan uwanka ba saboda me na abba ka sulwanta da dan wannan kun ga shi yasa a da ba rikici abba yi ba amma ba a samu rarrabuwa ba amma yanzu kowace kungiya kashe kun cikin da sai ka iske suka kashe saboda rashin shari'a inda akwai shari'a wani na rikici da wani a towa sulwanta duk bangaren da ya ce bai yadda da sulhu ba sai a bashi kashi a kama shugabannin na a ba su gashi duk a daure su ana da wasu shugabanni dole abin nan sun roƙi to amma babu shari'a duk shi na ya sa abubuwa sai ka ga ko ina rikici rikici su ko 'yan siyasa suna nan gero inda duk sun ka ga mutum mai jama'a ko ni muguntar da ya hau kokari suka su jawo shi don ya ba su goyon baya sai ya ga a wani karfi gare sai ya kiyar da a yi shi yasa kun ka ga rarrabe rarrabe ya yawa cikin musulmi Allah kai muka kai makarar rabe-raben ga ya ishe mu Allah ka haɗa kan muka haɗa kan musulmi baki daya rabe-raben ga ya ishe mu Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan musulmi baki daya yace fa aslihu baina ku musulmi da ma yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku yi abin na na sulhu tsakanin yan uwan ko akhawatikum wato tsakanin yan uwan takaku wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah emalu malu ku yi aiki alamu kuta da awamiri gwargwadon yadda umarnin Allah ya hukunta wani wayi da hali ku tsaya kama wadda Allah ya umarce ku ka ku keta da iyaka la'allakum turhamuna domin a tausaya mu fiya alama'un min karimin rahim ciki akwai kwaɗayi daga arrahmanur rahim alkarimin rahim Allah kenan yace la'allakum turhamuna in kun yi sulhu kun ji tsoron Allah la'allakum turhamuna haqiqa za a tausaya muku kamar can da yace ya ana karanta qur'ani fasami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun fasami'u wa ansitu yace idil adama'u fi'il ma yadma'u ma yadma'u fi wato ya aka ce kwadayi shine a aikata abin nan da ake kwadayi la mahala babu makawa tunda ko ana son rahamar Allah to dole ne a aikata aikin da Allah zai ba da rahama saboda haka a tausaya ma juna a sasanta su kada ku kyale abin nan kada ku kyale kuna ganin 'yan gwamnatoci misali in sun ga rikici a wata ƙasa sai su haɗa kai sun duka su sai su sasanta rikicin abu na bayyananne kamar kwa gani kwanaki abin da ya faru gambiya kuna gani yadda suka yi ta ƙoƙari sun ka haɗa kan wuri guda sun ka ce sun kai tai sun kai tai sun kai tai ba su bari ba sai da aka sasanta rikicin sai da aka sasanta ba su bari an kai faɗa ba to me yasa ku musulmi in su suna sulolin duniyar su ku musulmi ba ku sulolin addinin ku rika haɗa kan wuri guda babu wani ci gaba da an ga mutane 'yan kan suna rarrabe babu wani ci gaba da an ga mutane 'yan kan suna rarrabe don duk wanda ka so ka bige cikin su yana da sauki ka buge shi don da ka haɗa kai da wancan gihen da suka wada yana kama ma ka buge wanda in ka gama shi ko wanga bayan ka ga baki da ya ka doko gihe ne ka lallabai ya kama ma ka ce ka buge wancan da ya kama ma ka buge ba. duk ba haka nan na kasashen turai suke yi suna gama kan mutane suna bugawa ba suna rarraba kasashen musulmi duk ba haka nan na suke yi ba ita ma najeriya ba allah ne ya tsare ta ba duk ba haka nan na ake ba to ku yi kokari ku rika ta tsakanin Allah ka sasanta mu kuma Allah ka sasanta musulmi gaba ɗaya Allah ka hada kan mu Allah ka hada kan musulmi gaba ɗaya Allah ka busar da rabe-raben gada ke damu rabe-raben ne ya ishe mu Allah ka yi mana magani ne Allah ka yi mana magani ne Allah ka hada kan mu ka hada kan malumanmu Allah ka hada kan musulunci da musulmai baki daya Allah ka gafarta mana ka sa mu cikin wayanda kake yantawa daidai yawan ga lokaci da kuma ya an jima ka shirya ma Allah ka shirya matasa mu. matasa Allah ka shirya su kuma ka sa musu albarka ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda ka ba su riba mai yawa mai isassu ka raba su da dukkan miyagun ɗabi'u da halaye kuma ka ba mu ikon kwana na mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hala gafar malam mutum ne ya kasance mai wasa da sallah a can da amma yanzu allah ya shirya shi yanzu malam ya hukuncin sallolin da bai yi ba a can da sallolin da bai yi ba a da malamai hukunci biyu sun kai saboda hadisai na nan sun kawo sun ce kuma hadisan guda saba'in na da ko uku suka kawo to suna sun kai hukunci da suwa wasu malamai sun ka ce wanda ya wargi da sallah to shi ne saboda haka saddadi ya bari duba ɗaya zai yi sai ya dora daga inda ya aka wasu hadisan kuma wasu sun ka ɗauke gini guda sun ka ce ba ne da Do wanda ya imani ga Allah to yana nan musulmi sallar da ya wargi da ya ta sabo na yi tana na ana biyu shi musulmi ne mai sabo tana na ana biyu sabda duk ya gane koyi ne ya gyara to sai shi rika kwanta kaɗan kaɗan saboda haka kai wannan mutumi akan wannan hadisai da suka ce mai sabo na to kai ka yi sabo da kabbar sallah a lokuta da sun wuce. kayi da yanzu ka tuban ma Allah ka ci gaba da gyarawa gwargwadon iyawarka ka rika ranko gare ni misali in ka samu lokacin da baka da aiki ka yi kokari ka ranka sallar yini guda ka yi asuba raka a biyu ka yi azor raka a hudu ka yi la'asar raka a hudu ka yi magariba raka a hudu ka yi sha'i raka a hudu ka gama sallar yini guda ya an jima ka samu dama ka koma ya haka ta wani yini kuma idan son samu na ana so ka ranka sallah yini biyar ga yini ne guda ka ranka sallah kwana biyar ka ja ga jajjerun surori ga jajjerun surori irin su al'asari da inna haɗaina sai ka yi rankonka cikin lokaci kaɗan-kaɗan haka gama kuma ka yawaita nadama cikin zuciyarka da nuna bakin cikinka da allah ya kaddare ka zama ka abu da kana kana cikin halin da kake to haka za ka yi haka hanka don kai musulmi ne wannan magana ta ce musulmi na to kai musulmi ne to ka yi kokari ka kuma daurewa za ka shedan zai iya nuna ma amma dai ka daure ko ka ji shaidan ya nuna ma ka daure idan ka san ko sallar shekara nawa ce to kana iya rantawa da sauki idan baka san ko nawa ce. duk wanda aka bi sallah in ji mai adam bai san ko raka nawa ba ce to salla adadin la ya buka mu a wushe ko ya yi sallah ga adadin da babu ko kwantun da bai rage tare da shi in yana ganin kamar raka sallah ɗari ta ko shi ɗari da ishirin ko ga babu wani shakka da ya rage da shi duk abin da ya ka shakka annabi ya ce da amma yuri kuka ila ma la kuka matasa a daure a yi ranko kuma a yi da sallah matasa yanzu irin waɗanda abubuwa daga matasa ya ce matasa allah ya shirya mana ku ya samu ba kuma allah ya raba ku da wargi da sallah idan mutum ya rike sallah duk wasu miyagun ɗabi'un da aka yi mutum bai na sha gaya muku duk wanda kuke gani masu yawan shaye-shaye masu ɗauke-ɗauken masu abubuwa daban-daban mara kyau daga sallah ne sallar su a kyau da zarar sallah ta yi kyau duk wata muguwa a bari ta za saboda haka matasa ku daure ku riƙa yin sallah da kyau da izina allah kuma za ku zama na kwarewa da kowa ya zama na kwarewa allah ya shirya mana ku kuma allah ya sa muku albarka kuma allah ya ba ku ayyuka da sana'a na halaliya wanda ka ba ku riba mai yawa wadda take isa ya ci gaba allah gafarta malam mai a hukuncin wanda ya yi tsafi har tsufa ya zo masa ya yi salwantar da rayukan mutane kuma idan ya ce tuba zai yi aljani ya ce bai yadda ba zai halaka shi yaya zai yi ya gyara imani ne tun da dai ya gane abin da tsahin gada ya kai bai da kyau to ya gyara imani ne aljani bai iya halaka shi inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina baka da iko gare su shedan illa man ittaba'aka minar gawi sai dai wanda ya bi ka cikin halakakku su ɗaya kaka iyawa da su saboda haka inda imaninka imanin ka kyau ko aljani ya ce zai halaka ka bai iyawa gaskiya in inda imanin ka yi kyau dama shi aljani kullum ina gaya muku ka'ida aljani ba ta kware ba ce ka'ida aljani ba ta kware ba ce da mutum musulmi shi duk abin da zai halaka kawai shi ya kasa gani ka bisa tun da ya kama maka ka yi ta yin duwa da kaga dama ya tabbatar da ka halaka sai ya kai to ka mutu bisa ka halaka nan don ku tari tare da shi ranar kiyama cikin jahannama shi yasa ya ka baka wannan tsoro ka yi kokari kawai ka musulunta in ma Allah ya kaddara ajalin ka kusa yake kan mutu ai ka mutu ka shiga aljanna ya yi ka mutu ka shiga wuta saboda haka ka yi kokari ne ka kewa kuma ka da al'amarin ka ga Allah kai ta addu'a ci. ka'ida ta yi ne nema na taba ganin wani babban mutum matsayi mayan mutane ya ga watsayi har ya kai yana wa da kara ya ce zai duba ya ce aljanna ne sun ce bai duba da allah bai nawaye da tuba ba bai nawaye da alheri ba cikin tsahin yamma